بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما دخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم <coughs> يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يو لهدي ga watan رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara bakwai daidai da takwas ga watan goma shekara ta shida. za mu tashi fassaran Kur'ani mai girma daga kan aya ta 153 ta suratul Baqara ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salati inna Allaha sabirin Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta abubuwa biyu hakuri da sallah inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri wannan aya kira ne ga masu imani Allah ka samu ne Allah madaukaki yana shiryar da musulmai idan suna neman taimakon Allah su haɗa abubuwa guda biyu idan dai suna neman Allah ya taimaka musu to su haɗa abubuwa guda biyu haƙuri da sallah inna Allah ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri domin haka in ka duba tarihin annabawa za ka samu suna riƙe abubuwa biyu nan haƙuri da sallah mun karanta a labarin annabi ibrahim salam a lokacin da ya tafi ƙasar masar sarkin ƙasar masar na wannan lokaci ya yi ƙoƙarin ya ƙwace masa mata nan take da saƙo ya iso gare shi cewa sarki yana buƙatan ya tura matarsa ɗin nan annabi ibrahim ya kama sallah ya ayyuhal amanu sta'inu bi sabri was sala inna allaha ma'as sabirin haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 1192 hadisin huzaifatu bin yaman huzaifa ya ce kana idza hazabahu amrun sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya rikice masa sai ya kama sallah in ji huzaifatu bin yaman wannan ɗabi'ar manzon Allah ce da zaran al'amari ya rikice ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan hankalinsa ya tashi nan take manzon Allah yake kama sallah irin wannan hadisi ya zo daga bakin sayyiduna Ali Allah shi kara musu yarda mun gabatar da bayani mai yawa a lokacin da muka yi fassaran wata aya da ta kaman wannan akwai wata aya da take kama da wannan da muka karanta mun yi fassarar ta a baya aya ta arba'in da biyar wacce Allah yake cewa wasta'inu bis sabri was salati wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta abubuwa biyu hakuri da sallah wa hala Kabira kuma lallai haƙurin nan yana da wahala sallan tana da wahala illa alal ina sai ga masu tawali'u alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wadanda hakuri da sallah ba sa musu wahala sune kadai wadanda suke tawali'u alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suka tabbatar da cewa za su haɗu da ubangijin su a kiyama wa annahum ilaihi raji'una kuma su masu komawa ne zuwa ga Allah to waɗannan suke iya riƙon haƙuri da sallah a duk lokacin da hankulansu suka tashi Allah shi samu kula ibn kasir a fassarar wannan ayar ya ce asabru sabran haƙuri iri biyu ne kuma haka ne haƙuri iri biyu ne fa sabrun ala tarkil maharimi wal ma'asim hakuri na farko shine ka bar abin da Allah ya haramta ka bar sabon Allah abin da Allah maɗaukaki ya hana ka yi ƙoƙari ka bar shi barinsa bai yiwuwa sai an yi haƙuri Allah ya haramta zina barin zina bai yiwuwa sai an yi haƙuri Allah ya hana ƙarya ya hana sata ya hana cin amana duk abin da Allah ya haramta to kai hakuri ka bashi wannan shine nau'in hakuri na farko wa sabrun ala fi'li ta'ati da kuma hakuri ta wajen aikata biyayya ga Allah aiki da ya zan biyayya ne ga Allah an ce ka sallah Kai. an ce ka da zakka ka fitar an ce ka azumi kai. to waɗannan ayyuka yin su bai yiwuwa sai an gama da haƙuri yace wa sabrun ala fi'li ta'ati wal qurbati sai yace wa thani aksaru sawaban annahu al maqsud hakuri na biyu ladan sa yafi yawa hakuri na farko shine kai hakuri ka bar haram hakuri na biyu shine kai hakuri abinda Allah ya umurce ka aikata ka zan ka aikata wannan abin to bin umarnin Allah ya fi yawan lada akan barin abinda Allah ya haramta saboda shi yafi wahala wa amma sabru thalith sai ibn kasir yace akwai hakuri iri na uku wa huwa sabru alal masaibi wan nawaibi shine kai hakuri idan musibu suka aukan maka idan fitina ta same ka kai hakuri wannan shine nau'in hakuri na uku yace fa zalika aidan wajibun shi ma wannan hakurin tilas ne Allah ya kawo ita wannan aya saboda ta zama shimfiɗa na bayanin da zai gabatar ya kira mu ya ce mu yi haƙuri mu haɗa haƙuri da sallah inna Allah ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri to sai ya kawo misalin nau'i na jarabawa da zai mana wanda dole sai mun gama da haƙuri kafin za mu samu lada ya ce wala ta ƙulu ta ƙulu لمن yi في sabi lillahi amwa بل أحياء ولكن لا تشعرون sai Allah ya ce wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun kada ku ce ma waɗanda aka kashe su a hanyar Allah kada ku ce musu matattu waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar jihadi kada ku kira waɗannan matattu ce bal ahya'un waɗannan rayayyu ne walakin la tash'uruna sai dai ku ba ku sani wato kada ku ce wanda ya yi haƙuri har aka kashe shi a hanyar Allah ya tafi jihadi ya rasa ransa to kada ku ce waɗannan mutane matattu ne ana nufin kamar matattun da kuka saba sani me yasa li'anna Allah ma'ahum saboda Allah yana tare da su inna Allah ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri wanda yayi haƙuri aka tafi yaƙi ya rasa ransa ta hanyar Allah shi wannan mutumin Allah yana tare da shi al'imamul baibawi Allah ya ji kansa a tafsirinsa ya ce wa fiha eh, dalalatun ala annal arwaha jawahirun qa'imatun bi anfusiha wannan ayar tana tabbatar da cewa rayuka wasu halittu ne da suke tsayuwa da kansu kowane mutum yana da jiki kuma yana da rai to rai da yake jiki din nan yana tsayuwa da kansa lima yuhissu bihi min albadani eh, eh, tabqi ba'da min ba'dil mauti wa eh, diraka wato koda bayan mutum ya mutu wannan rai din yana nan abin nufi shine shi rai baya mutuwa idan aka ce wane ya mutu ana nufin an raba ransa ne daga jikinsa ya ce wa alaihi jumhuru sahabati wa tabi'ina ah, wannan ita ce fahimtar mafi yawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai cewa in ka ji mutum ya mutu to ba wai ransa ne ya mutu ba an raba ransa ne da jikinsa Wabihi na taqatil ayatu wa sunan kuma in ka dubi ayoyin qur'ani duk zaka ga hakanan suke bayani hakanan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nunawa wa ala hadha fa takhsisu shuhada'i liqtisasihim bil qurbi min Allah ta'ala da aka kebe waɗanda suka yi mutuwar shahada aka ce kar ku ce musu matattu me yasa aka faɗi haka saboda sun kusanci Allah madaukaki suna da wata khususiyya wato Allah ya kebe su da wata falala cewa suna kusa da shi to ita wannan aya akwai mushkila guda da yake cikin ta Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun waɗanda aka kashe su a hanyar Allah kada ku kira su matattu kada ku ce matattu ne shin kenan waɗanda suka yi mutuwar shahada ba su mutu ba daidai ne musulmi ya ce wanda ya mutuwa shahada bai mutu ba gashi kuma Allah ya tabbatar mana a suratu ala imrana yace kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور a suratu ala imran aya ta ɗari da 185 Allah ya tabbatar mana cewa kullu nafsin dha'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗanan mutuwa ne abinda ake nufi duk wani abu mai rai zai mutu Ta waɗanda suka tafi yaƙi har kuma Allah ya nufe su da yin shahada shin su ma sun mutu ko a'a gashi can Allah ya ce mana kada mu kira su matattu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun to ba su mutu ba kenan Allah da ya hukunta mutuwa akan kowane mai rai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku sakamakon ayyukan ku a ba ku ladan abubuwan da kuka yi masu kyau ne kawai a ranar kiyama faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz wanda aka kakkaɓe shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan yayi babban rabo wamal hayatu duniya illa mata'ul gurur kuma rayuwa ta duniya ba komai bace face rayuwa wato jin daɗi na rudu jin daɗi ne na rudu wanda bai dadewa akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 1844 yana cikin musnad na imamu ahmad Allah ya ji kansu abdullahi bin umar ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi manzon Allah ya ce man ahabba an yi anin nari wa an yudkhalal jannata duk wanda yake son a ranar kiyama a kakkaɓe shi daga wuta a shigar da shi aljanna faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to yayi kokari ajalinsa ya same shi yana mai imani da Allah da kuma ranar ƙarshe in dai kana son a filin hisabi Allah ya kakkaɓe ka daga haɗari na shiga wuta ya sa ka a cikin aljanna manzon Allah ya ce to ka yi iya ƙoƙarinka ajalinka ya same ka kana mai imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi kuma ka yi wa mutane duk abin da kake son mutane su yi maka kada ka aikata mummuna ga mutane ka zauna lafiya da kowa kun ga wannan ayan tana tabbatar da cewa mutuwa tilas ne akan kowa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗanan mutuwa ne to ya za a yi mu haɗa waɗannan ayoyi guda biyu can Allah ya ce kada ku ce waɗanda suka yi mutuwar shahada kada ku ce musu matattu nan kuma Allah ya ce duk mai rai zai ɗanɗana mutuwa akwai wani malami da ake kiransa Muhammadul Aminu Shinkiti Allah ya ji kansa yana cikin manyan malamai na ƙasar saudiya ya yi littattafai masu yawa kuma masu tasiri a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wani littafi da yi masa suna daf'u ihamil ibtirab an ayatil kitab ya rubuta littafin ne ya ci ciro ayoyin ƙur'ani da ake ganin kamar suna cin karo da juna ayar da za ta yiwu in ka karanta ka kasa ganewa sai ya ɗauko ta ya rubuta ya saka ta a cikin wannan littafin ya warware mushkiloli da suke cikin ayoyin ƙur'ani ga mutumin da wato ya samu matsala ta wajen fahimtar ayoyin ƙur'ani sai ya kawo ita wannan aya Allah ya ce waɗanda suka yi mutuwar shahada kada ku ce musu matattu wancan aya kuma Allah ya ce duk mai rai zai ɗanɗana mutuwa sai ya ce wal jawabu an haza akwai amsar da za mu bayar game da wannan matsala inna shuhada'a يموتون الموتة الدنيوية باب babu shakka hatta waɗanda suka yi mutuwar shahada sun yi mutuwa irin ta duniya mutuwar da kowa zai yi ta waccan mutuwar dai da Allah ya wajabta ta akan duk wani mai rai wannan mutuwar da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai mai ɗanɗanan mutuwa ne to hatta waɗanda suka yi mutuwar shahada su ma suna wannan mutuwan wajibi ne mu yarda da wannan saboda ayoyin qur'ani sun tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa to sai dai akwai bambancin mutuwar wanda ya yi shahada da kuma mutumin da bai samu damar mutuwar shahada ɗin ba ka duba sahihul jami'i hadisi na 3746 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin bambancin mutuwar wanda ya mutuwar shahada da sauran mutane ya ce shahidu la ya ji qatli wanda ya yi shahada bai samun zafin mutuwa illa kama ya jidu ahadukum alƙarsata ya ƙori ha gwargwadon zafin da wanda ya mutuwa shahada yake ji a lokacin fitan rai manzon Allah ya kwatanta shi ya ce kamar yanda cinnaka yake cizon ɗayan ku ne ya ji zafi zafin cizo na cinnaka shi ne za ka kwatanta da zafin fitar rai ga wanda ya yi mutuwar shahada na haula wala quwwata illa billah bambanci da yake tsakanin wato mutuwar shahada da kuma mutuwa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi mutuwar shahada bai jin zafin fitar rai face gwargwadon yanda cinnaka yake cizon mutum ya ji zafi ya ce don haka babu shakka hatta waɗanda suka yi mutuwar shahada sun mutu ɗin illa dai kawai an samu bambanci ta wajen zafin fitar rai ya ce ah ba shi yasa fatura ku amwaluhum kake gani ana ana gadon dukiyansu ba wa kahu nisa'uhum kuma a auri matansu bi ijma'il musulmi na kab malaman sunna babu wani malamin da ya ce wanda ya yi mutuwar shahada bai mutu ba kuma ba za a gaji dukiyansa ba ko ba za a auri matarsa ba malaman sunna baki ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa idan mutum ya yi mutuwar shahada to haƙiƙa ya yi mutuwa mutuwar dai da Allah ya wajabta ta akan kowane mai rai don haka za a gaji dukiyansa za a auri matarsa sai ya ce wa hadhihi al-mautatu hiya allati akhbara Allahu nabiyahu annahu yamutuha ita wannan mutuwar dai wacce Allah ya wajabta ta akan duk wani mai rai ita ce mutuwar da Allah ya gaya wa annabi Muhammad shi ma kansa cewa zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون kamar yadda waɗanda suka yi mutuwar shahada su ma dai tabbas sun mutu ɗin ah, domin Allah ya wajabta mutuwa akan kowa muhammadu aminu shinkiti ya ce to haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa Allah ya faɗa masa a cikin suratul zumar aya ta talatin ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle ya kai muhammad kai mai mutuwa ne kuma lalle suma masu mutuwa ne da kai da su dukka za ku mutu saboda Allah ya wajabta mutuwa akan kowa thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sannan lalle ku a ranar kiyama a wajen ubangijinku za ku yi ta husuma da juna za ku yi gardama da juna dangane da addinan da kuka bi amma lallai ne kowa sai ya mutu don haka ayar qur'ani ta tabbatar da cewa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu sannan an samu hadisi ya inganta wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah ya bar duniya hadisai masu yawa Muhammadul Aminu Shinkiti ya bada misali da hadisin da yake sahihul Bukhari hadisi na 1165 hadisin sayyidina abubakar wato hadisin da yake ba da labarin sayyidina abubakar a ranar da manzon Allah ya bar duniya lamma tuwufiya sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya bar duniya hankalin musulmai ya tashi a garin madina sayyidina abubakar ya taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taras da gawan manzon Allah ya bude ta baya ya sumbaci manzon Allah sai yake cewa bi abi wa anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu alayka mautataini ah, yake cewa wallahi la yajma'u Allahu alayka mautataini amma al-mautatul ula allati kataba Allahu alayka faqad mutaha mutuwan nan dai da Allah ya wajabta maka ita yanzu ka dana ta in ji sayyiduna abubakar kun ga yana tabbatar da cewa manzon Allah ya bar duniya Allah ba zai haɗa maka mutuwa guda biyu ba a duniya mutuwan nan dai da aka wajabta maka wanda aka wajabta ma kowa kullu nafsin za'iqatul mauti kowane mai rai mai ɗanɗanan mutuwa ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne to ita wannan mutuwan nan guda ɗaya ɗin nan dai yanzu ka ɗanɗana ta inji sayyidina abubakar sannan sayyidina abubakar ya fito ya tara sahabbai Ya ce musu wa man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata wanda ya kasance yana bautan muhammad to muhammad dai ya mutu wa man kana abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamutu wanda kuwa yake bautan Allah to shi Allah rayayye ne baya mutuwa kun ga hadisi ya tabbata sayyidina abubakar yana tabbatar da cewa manzon Allah ya bar duniya bayan sayyiduna abubakar ya faɗa musu haka sai ya jawo hujja da aya da take suratu ala imran aya ta 144 inda Allah yake cewa wa ma muhammadun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين bayan sayyidina abubakar ya gaya masahabbai cewa manzon Allah ya rasu sai ya karanta aya da take suratu ali imran a matsayin hujjarsa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul yana gaya mana mu mabiyan manzon Allah Muhammad ba kowa bane face manzo wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul shi Muhammad ba kowa bane face manzo dan sako ne na Allah kuma shi din ba shi ne na farko ba qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabaninsa waɗanda suka shuɗe gabaninsa din nan wato rayuwarsu darasi ne gare ku in ji Allah maɗaukaki Allah ya turo annabawa da yawa kafin ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowane annabi aka turo ya dai bar duniya babu shi yanzu a in mata to shin don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu au ko an kashe shi in kalabtum ala aqabikum shikenan sai ku juya akan dugadigan ku ku yi ridda ku bar addinin musulunci dama shi kuke bauta shi yasa sayyidina abubakar yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wanda ya kasance muhammad yake bauta to muhammad da ya rasu wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamutu wanda yake bautan allah to shi allah rayayye ne baya mutuwa Allah yake cewa afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum shin dan Muhammad ya rasu ko an kashe shi sai ku juya a bisa digadiganku ku yi ridda ku bar addini dama kuna addini kenan don Muhammad sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi wanda yake juyawa a bisa duddugensa ya yi ridda saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko dan an kashe shi falan ya durra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komi ba wa sayajizillahu shakirin kuma da sannu Allah zai saka wa masu godiya Abdullahi bin Abbas yana ba da labari ka duba sahihul bukhari hadisi na 497 da hadisi na 1165 ya ce a lokacin da sayyidina abubakar ya karanta wannan ayat ta suratu ala imran fatalaqaha minhun nasu kulluhum sai dukkan mutane suka ɗauki wannan aya daga wajen sayyidina abubakar kamar a ranan ake saukar da ita fama sami'aha basharun minan nasi illa talaha babu wani mutum da zai ji labarin ga irin hudubar da sayyidina abubakar ya mutane a dalilin mutuwar manzon Allah face wannan mutum ya ɗauki wannan aya yana ta karanta ta a garin madina a wannan rana kowa sai karanta wannan aya yake wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi allahu shakirin baki ɗaya sahabbai sai suka ji Allah maɗaukaki ya ƙarfafa musu imani a dalilin hudubar sayyidina abubakar Allah shi ƙara masa yarda domin wannan ayan ta tabbatar musu cewa babu shakka manzon Allah zai rasu kuma dan ya rasu bai kamata a ce addinin musulunci ya dakata haka nan ba ci gaba ya kamata a yi da yada addinin musulunci a ci gaba da aiki da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can gaba Allah yake cewa waka ayyin min nabiyin qatala waka ayyin min nabiyin qutil معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين waka ayyin min nabiyin a can gaba wannan aya Allah ya ce annabawa nawa ne aka turo a duniya qatal ma'ahu na annabawan nan suka tafi yaki tare da sahabbansu Allah ya ce kasiran fama wahanu lima asabahum fi sabilillah waɗannan sahabbai na annabawa ba su yi rauni ba a dalilin wata cuta da ta same su a hanyar Allah wa ma da'ufu wato ba su samu kasala ba a dalilin kashe annabin da Allah ya turo musu wa mastakanu sannan ba su ba da kai ba ga arna Allah ya turo annabawa da yawa annabawan nan sun tafi yaƙi tare da sahabbansu wasu annabawan an kashe su kisan annabawan nan bai sa sahabbansu sun bar addinin musulunci ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri me suke cewa Allah ya ce wa ma kana qaulahum illa an qalu wa kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina hmm. وإسرافنا في وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allah yana ba mu labari ya ce da can ya turo annabawa kuma annabawan nan sun tafi yaƙi da sahabbansu wasu annabawan ma an kashe su amma kisan annabawan nan bai saka rauni ga waɗannan sahabban ba don an kashe annabawan Allah sahabban ba su dakata ba ci gaba suka yi da yada addinin musulunci labarin kisan annabawa ya iso Allah ya ce wa makana qaulahum ai taken su kalmar da take fita daga bakunan su ba wata kalma bace illa an kalu face cewa suke rabbana ighfir lana zunubana ya ubangijin muka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da banna da muka yi cikin al'amarin mu wa sabbit akadamana ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan wannan addini wansurna alal qaumil kafirin kuma ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai ashe kenan mutuwan annabi bai kamata ya zama dalilin samun rauni ga mabiya ba Allah ya ba mu misali da annabawan farko su zama darasi gare mu fa asabahumullahu sawabad dunya fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah hmm. wallahu yuhibbul muhsinin na'am fa atahumullahu fa atahumullahu sawabad dunya sai Allah ya ba su lada na duniya wato suka ci nasara a yakin wa husna thawabil akhirah ga kuma kyakkyawan sakamako na lahira Allah ya ba su gidan aljanna wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana da cewa ya bar duniya ya rasu an samu ayoyin qur'ani an kuma samu hadisai ah, ingantattu a cikin littattafan sunna Muhammadu Aminu Shinketi ya ce to misalin waɗanda suka yi mutuwar shahada kenan da kuma rayuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya rasu sayyidina Abubakar ya tafi gidan ya tara sahabbai ya yi musu wannan jawabi ya karanta musu ayar Qur'ani da take tabbatar da cewa shi fa annabi ɗin nan tuntuni a Qur'ani Allah ya gaya mana zai fa mutu don ya mutu ɗin kuwa bai kamata a ce an dakata daga addini ba sai muhammadu aminu shinkiti ya ce wa raja'a ilaihi jami'u ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina abubakar ya wannan hudu ba sai dukkan sahabban annabi suka koma gare shi hankali ya kwanta ya ce wa ammal hayatu lati asbataha Allahu li shuhada'i fil qur'an rayuwar da Allah ya tabbatar ma waɗanda suka yi mutuwar shahada a cikin littafin qur'ani wa hayatuhu sallallahu alaihi wasallam allati sabata fil hadis dan babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana a cikin hadisi ingantacce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisi ingantacce eh, hadisin yana sahihu sunan abi dawud eh, in ka duba sunan abi dawud hadisi na 2041 hadisin abu huraira manzon Allah ya bada labarin cewa ma minkum min ahadin yusallimu alayya babu wani mutum daga cikin ku musulmai a bayan mutuwata da zai min sallama illa raddallahu alayya ruhi face Allah ya mayar min da raina duk sa'ilin da musulmi ya min sallama to Allah zai mayar min da raina hatta a rudda alaihi salam har sai na mayar masa da wannan sallama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sa'ilin da musulmi ya yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah yana mayar wa manzon Allah ransa sai ya mayar maka da wannan sallama din wannan hadisi ya inganta kun ga bayan manzon Allah ya rasu sannan kuma ga wata rayuwa can da Allah yake tabbatar masa idan kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina kake a duniya ai musulmi in yayi sallah yana karanta at-tashahhud wanda yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kana sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah din to wannan sallaman da kake wa manzon Allah annabi ya ce Allah yana mayar masa da rai sai ya mayar maka da wannan sallamar da kai masa Muhammadu Aminu Shinkiti ya ce wannan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an tabbatar mana a cikin ayar Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada su ma Allah ya ba su wani irin rai sai ce to amma ma rayuka biyu ɗin nan da rai da aka bawa annabi a bayan mutuwansa da rai wanda aka bama waɗanda suka yi mutuwar shahada a bayan mutuwansu waɗannan rayukan guda biyu hayatun barzakhiyatun wasu rayuwa ne da ake danganta su da albarzakh albarzakh shine rayuwar da ake yi tsakanin duniya da lahira wanda ya mutu ya tafi albarzakhu to rayuwa ce irin ta albarzakhiyya ita wannan rayuwa ba ta duniya bace sannan kuma ba ta kiyama bace Laisat ma'qulatan li ahli dunya ita wannan rayuwar mutanen duniya ba san yadda take ba don haka ba daidai bane ma musulmi ya zauna yana tunani game da irin wannan rayuwar idan aka ce maka wanda duk yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana mayar masa da sallama to kar ka fara yin tunani kar ka fara amfani da kwakwalwanka ka yi tunanin yadda rayuwar take a'a ya za a ce manzon Allah ya rasu kenan to ka fara amfani da kwakwalwanka za ka yi amfani da rayuwarka na duniya don ka suranta waccan rayuwa wadda kuma ita waccan rayuwan ba rayuwa ce ta duniya ba alhayatul barzakhiyya don haka ba daidai ba ne ka suranta ta da hankalinka na duniya na yanzu in ji muhammadul aminu shinkidi kuma gaskiya ne Hakanan ma waɗanda suka yi mutuwar shahada ya ce amma shahidu fakat nassa ta'ala ala zalika ai a cikin ita wannan aya ta suratul baqara wacce Allah ya ce mana kada mu ce ma waɗanda suka yi mutuwar shahada matattu ya gaya ya ba mu amsa ya ce ah, walakin la tash'uruna sai dai ku ne ku sani ba da ya ce ku ne ku sani ba ashe har abada mutum ba zai iya sanin irin wannan rayuwar yadda take ba domin rayuwa ce ba ta duniya ba rayuwa ce ta kiyama ah, da ta barzahu don haka ka yi amfani da kwakwalwarka ka suranta yadda rayuwar yake kuskure ne wa qad fassaraha annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fassara ita wannan rayuwa ta waɗanda suka yi mutuwar shahada a cikin hadisai ingantattu ka duba sahihu mawaridul bama'an hadisi na 650 da kuma sahihu targhib hadisi na 3561 wani hadisi mai tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin sa shaykhul islam ibnu taymiya yi ta'aliki akan wannan hadisin ka duba majmu'u fatawa a mujallal na 4 shafi na 375 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi mutuwar shahada Allah yana ɗaukar rayukansu bi annahum tuj'alu arwahuhum fi hawasil tuyurin khudar tarta'ul jannata Allah yana ɗaukar rayukansu sai ya saka a cikin suran wasu halittu masu kaman tsuntsaye a saka su a cikin fadama ta aljanna suna cin 'ya'yan itatuwan aljanna wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mana bayanin yadda rayuwar waɗanda suka yi mutuwar shahada take kasancewa a bayan mutuwansu a lokacin da Allah ya saukar da wasu ayoyi na suratu ala imran daga aya ta 169 zuwa aya ta 171 yace wala tahsabanna alladhina qutilu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata hmm. بل أحياء عند ربهم يرزقون الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada ku yi tamani waɗanda aka kashe su a hanyar Allah matattu ne kamar yadda waccan aya da muka karanta kuma Allah yake hana mu mu kira su ma matattun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun waɗanda aka kashe su a hanyar Allah kada ku kira su matattu sai ce bal ahya'un a rayayyu ne sai Allah ya ba mu amsa ba irin wannan rayuwa ta duniya ba fa walakin la tash'uruna ba za ku taba sanin yadda rayuwar take ba ku ba ku sani ba amma babu shakka suna da wata rayuwa wacce Allah madaukaki ya ba su abin nufi shine sun mutu hakikatan amma mutuwar da suka yi ba irin wadda kuka saba sani bane su ta bambanta da sauran yadda mutane suke mutuwa Allah nan kuma a wannan sura ta Ala Imran ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tambani waɗanda suka aka kashe su a hanyar Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun sai ce a rayayyu ne a wajen ubangijin su Allah yana azurta su yana ba su abinci kun ga ashe suna da wata rayuwa ta daban har ma Allah yana ba su abin da za su ci ita wannan rayuwa wadda Allah ya ba su wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ana ɗaukar rayukansu waɗanda suka yi mutuwar shahada a saka su a cikin wasu halittu masu kaman tsuntsaye suna kiwo da wato suna kiwo 'ya'yan itatuwan aljanna wannan rayuwar kada ka yi tammanin bata kai na duniya daɗi ba shi yasa nan take da Allah yace ce yurzaquna ana ba su arziki sai yace farihi farihina bima atahumullah farihina bima atahumullah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون saboda kar ma kai tamanin rayuwar kaɗinan ta duniya ta fi waccan rayuwar daɗi da Allah ya ce kada ku yi zaton waɗanda aka kashe su a hanyar Allah matattu ne a'a rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana ba su arziki sai ya ce farihi na bima min fadlihi suna farin ciki da falalan da Allah maɗaukaki ya ba su suna jin daɗin ni'imar da suka samu a bayan mutuwar shahada saboda tsananin jin daɗin wannan ni'imar wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim har ma suna albishir ga waɗanda ba su haɗu da su ba waɗanda suka baro a duniya suna mana albishir mu da bamu mutu ba suna cewa Allah khawfun alaihim kada mu ji tsoro wala hu yahzanuna kada mu yi bakin ciki mu yi kokari mu yi mutuwa irin tasu babu wata fargaba da mutum zai samu a lokacin mutuwarsa idan dai mutuwan nan ta hanyar shahada ce kuma babu bakin ciki da zai samu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsananin zafin fitan ran bai wuce zafi na cizon cinnaka ba ta haula wala quwwata illa billah har ma albishir suke ga wanda bai samu damar mutuwar shahada ba ka yi kokari ka tafi yaƙi kai ma ka samu irin wannan mutuwa kaga ashe ni'imar da suka samu babba ce ويستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله سنعين البشر دوت نعمة دقا الله كنغا بنعمة بنعمة أكسن يامة النكرة وتنعمة سبو دباء إيه سورة تاتا da a ce an sanya mata alifun lamun da ta yiwu a duniya za a samu ni'imar da ta kai ta sai aka batta da nukura bi ni'matin min Allah suna albishir da wata ni'ima daga Allah aka ce wata ni'ima domin babu irin ta anan duniya shi yasa suke yin albishir gare mu mu da ba mu mutuwar shahada ba mu yi kokari mu bi hanyar su da ni'imar da suka samu babu irin ta a wannan duniya wa fadlin da kuma falalar da suka samu wa anna la yudhi'u ajran mu'minin kuma Allah bai tauye ladan masu masu imani duk wanda ya imani da hukuncin Allah Allah ba zai tauye ladan aikinsa ba ita wannan rayuwa ya take ne faƙala sai manzon Allah ya ce arwahuhum rayukan waɗanda suka yi shahada fi jawfi tayrin khudar Allah ya saka ne a cikin suran wasu tsuntsaye koraye laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi akwai wasu fitilu da Allah ya rataya su a ƙarƙashin al'arshi tasrahu min aljannati waɗannan tsuntsaye da Allah ya ɗauki rayukan waɗanda suka yi shahada ya saka a jiki za su shiga aljanna su yi shawagi haifu sha'at in ji annabi Muhammad inda duk suka yi nufin shiga a cikin aljanna za su shiga haifu sha'at sun matawi ila tilkal sannan sai su dawo jikin waɗannan fitulu da ke jikin al'arshi wannan ita ce rayuwar da Allah yake faɗa mana a cikin suratu ala imran bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kaga rayayyu ne saboda Allah ya ɗauki rayukansu ya saka a cikin suran waɗancan tsuntsaye ko raye da Allah ya ce ana ba su arziki shine annabi ya ce ai suna shawagi a gidan aljanna da Allah ya ce inda rabbihim a wajen ubangijinsu saboda bayan sun gama shawagi a gidan aljanna suna zuwa karkashin al'arshin Allah maɗaukaki ga yamin ni'imar da tafi wannan girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya suranta ya kwatanta masa Habbai irin ni'imar da waɗannan shahidai suka samu a wajen Allah ni'ima ce wadda ba a kwatanta ta da wata ni'ima ta duniya annabi ya ba su misali ya ce musu fattala ilaihim rabbuhum itla'atan sai ubangijinsu ya tsinkaye su wata tsinkaya faƙala sai ya ce musu ala tashtahuna shay'an shin ba kwa sha'awan wani abu wato Allah zai tambayi waɗannan waɗanda suka yi shahada akwai abin da kuke sha'awa Fakalu sai su ce ayyu shay'in nashtahi wani abu ne za mu yi sha'awansa kuma ya Allah wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na muna shawagi a gidan aljanna duk inda muka so zamu shiga sannan a ce ko muna sha'awar wani abu yanzu akwai wata ni'imar da tafi wannan abin da yasa annabi ya faɗi wannan ya kawo misalin wannan labari saboda ya suranta maka cewa ni'imar da suka samu babu irin ta a duniya da a ce akwai wani abu da suke sha'awa da a ce akwai wata ni'ima ta duniya wanda ya kamata a ce sun samu a lokacin da Allah ne ya tambaye su da sun gaya mara Allah ya ce musu hal tashtahuna shay'an shin kuna sha'awar wani abu suka ce ayu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na fa fa'ala zalika bihim salasa marratin sau uku Allah yana musu wannan tambaya ya sake musu tambaya kuna sha'awar wani abu su ce to me za mu yi sha'awa ya ubangiji ya sake musu tambaya kuna sha'awar wani abu <clears throat> su ce wani abu za mu yi sha'awa ya ubangiji sau uku Allah yana musu wannan tambaya sai annabi ya ce su tambayar ma da ake musu ta dame su ba su son ayi. yi ba sa ma son wannan tambayar saboda babu wani abu da suke sha'awa shine yasa annabi ya ce mara ra'au annahum lan yutraku min an yusalu sun ga cewa ba za a kyale tambayan su ba za a yi ta tambayan su kuna son wani abu kuna son su kuma suna so a daina ma wannan tambayan to me za su yi su dakatar da wannan tambayan da Allah yake musu sai suka gane ai akwai abin da za su gaya ma Allah wanda a dalilin sa Allah zai daina wannan tambayan kalu sai su ce ya rabbi ya ubangiji nuridu an tarudda arwahana fi dina. muna son ka mayar da rayukanmu jikinmu a mayar da rayukanmu zuwa ga jikunanmu a mu koma duniya hatta nuqtala fi kamar ratan ukura in mun je duniya ba zama za mu yi ba inda za ka mai da rayukanmu a jikunanmu to sai mu ɗauki makami mu sake faɗawa yaƙi da kafirai Ah, fatanmu shine a sake kashe mu karo na biyu don mu sake dawowa wannan mahallin da muka zo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma ra'a an laisa lahum haja turiku da aka ga cewa ba su da wata bukata sai aka kyale su saboda wannan tambayar da suka yi kaga ba za a ba su amsa ba ce kamar da rayukan mu jikunan mu mu dawo duniya mu sake tafiya yaki a kashe mu don mu sake samun irin wannan matsayi a wata riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nafsin ta mutu babu wata rai da za ta mutu laha inda lahi khairun ya surruha an tarji'a ila duniya illa shahid babu wani mutumin da zai mutu sannan a ce yana da wata sha'awar ya komo duniya don ya samu wata ni'ima da ya samu a wajen Allah in banda wanda ya shahada fa innahu yasurruhu wanda ya mutuwa shahada shine wanda yake sha'awar a ce an yarja ila duniya ya sake dawowa duniya fa yuqtal marratan ukhra a sake kashe shi mimma yara min fadli shahada saboda abin da ya gani na falalar mutuwar shahada don haka yake sha'awar ina ma ya sake dawowa duniya a sake kashe shi a filin yaki saboda ya samu irin wannan daraja waɗannan ayoyi na suratu ala imran sun sauka ne a bayan yakin uhudu a lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama suka yi mutuwar shahada daga cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada a bayan yakin uhudu din nan akwai wani sahabi da ake kiransa Abdullahi bin Amrin bin Haram al-Ansari mahaifin Jabir bin Abdullah Allah shi kara musu yarda dattijo ne ya tafi wannan yaƙi kuma ya samu damar shahada labarinsa yana sahihul jami hadisi na 7905 jabir da kansa ya ba da labari ya ce ana nan wata rana nazara ilayya rasulullah sai manzon Allah ya kalle ni da ya kallace ni za ta yaumin faƙala sai ce ya jabir mali a araka muhtamman me yasa nake ganin ka duka damu e, ka lalace hakan nan tun bayan mutuwar mahaifinka nake ganin ka wato ka fita hayyacinka me ya same ka qultu sai nace ya rasulullah istushhida abi babana ya mutuwar shahada wa taraka daynan wa iyala kafin babana ya mutu ana bin sa ba suka kuma gashi ya bar iyali da yawa ya bar 'ya'ya a cikin 'ya'yan nan da ya bari ni kadai ne namiji sauran dun mata ne ga bashi da ya bar min sannan kuma ga iyalai da ya bar min kuma bai bar wani dukiya wata dukiya da za a iya biyan bashin nan da ita ba gonar da ya bari bata wuce wadda za a ciyar da iyalan nan da ya bari ba wannan shi yasa ni cikin damuwa ya Rasulallah. kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ala ukhbirka kana son in baka wani labari a wata riwaya manzon Allah ya ce ala ubashiruka kana so in maka wani albishir ya ce ina so ya rasulallah sai annabi ya ce ma kallama Allah ahadun qat illa min wara'i hijabin Allah bai taba magana da wani mutum ba sam sam face a bayan shamaki sai ta wahayi babu wani dan adam da Allah ya magana da shi face ta bayan shamaki wa innahu kallama abaka kafaha amma fa Allah ya yi magana da babanka kai tsaye zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah yakan ba ba da falalarsa ga wanda ya nufi don haka kada ka yi mamaki a ce sahabin annabi Muhammad ya samu wata falala wacce annabawa ma ba su samu ba wannan ba abin mamaki ba ne Allah yana ba da kyautansa ga wanda ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jabir ka kwantar da hankalinka ka yi farin ciki don kuwa babu wani dan adam da Allah ya taɓa magana da shi face a bayan shamaki amma fa Allah ya yi magana da babanka kai tsaye kala sai annabi ya bashi labarin maganan ma da suka yi Allah ya ce wa babanka salni o'otika ka roke ni duk abin da kake so zan baka Allah ya gaya ma babanka qala sai babanka ya ce as'aluka an da ilayya duniya ya Allah ina son ka mai da ni duniya fa uqtal fika sake kashe ni domin addinin ka ya tankaro na biyu fa qala rabbu azza wa sai Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya ce masa innahu sabaqa minni alqawlu innahum ilaiha la yarji'un ai tuntuni na riga na yi alkawari mutane in sun mutu ba za su koma duniya ba a suratul mu'minun aya ta Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون سيموتوا تازوم تينسو سيتي يا الله إنما كميدني دنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت ga waɗanda suka yi sakaci kenan Allah shi kare mu duk wanda ya yi sakaci bai yi aikin kware ba in ya zo mutuwa sai ya yi nadama hatta idza jaa ahadahumul mautu Ƙalar birji'un irji'un sai ce ya ubangiji ka dan kyale ni ka bani awa daya ko minti daya ko sakan daya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ta yiwu in yi aikin kwarai abinda na sakacin nan in dan gyara shi kafin a amshi raina Allah ya ce kalla ayyuwa innaha kalimatun huwa qailuha ga magana da shi wannan yake wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna sannan ta gaban su akwai shamaki Allah ya riga ya sa shamaki a bayan ɗan adam da zarar mutum ya mutu to an sa shamaki fa tsakaninsa da duniya ba zai sake dawowa ba har abada da kaji ana cewa akwai fatalwa wannan duk shirme ne wanda ya mutu ya mutu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun akwai shamaki wanda duk ya mutu ba zai dawo duniya ba in kaga ya dawo duniya to ranar tashin kiyama ne Yau yawm suna ranar da ake tada mutane daga kaburbura Allah ya samu cika da imani lokacin da Allah ya tambayi babanka ya ce masa ya kai bawa na salni u'tika ka roke ni bukatar ka zan baka duk abin da ka roka sai mahaifin Jabir Abdullahi bin Amr bin Haramin al-Ansari ya ce as'aluka an tarudda ilayya duniya ya Allah ina so ka mai da ni duniya a an ni ila duniya fa uqtala fika saniyatan a kashe ni a dalilin addinin ka karo na biyu sai Allah ya ce innahu sabaka min alqawlu annahum ilaiha la yurja'un alqawari ya riga ya gabata nayi alqawari duk wanda ya mutu ba za a mai da shi duniya ba saboda haka wannan abin da ka roƙe ni ba zan biya maka shi ba ka roƙe ni abin da ban yi alkawari a kansa ba qala sai ya ce ay rabb fa ablig man wara'ito ina da bukata gare ka ka isar da uh, labarin ni'imar da ka ban labarin ni'imar nan da ka min ka isar da shi ga waɗanda na baro a baya Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗansa ya ce to ga saƙon babanka ya ce a isar maka labarin halin da ya samu kansa akwai riwayar da take sahihul bukhari hadisi na 3781 hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1085 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma mahaifin jabir bane kawai duk sahabbai da suka yi mutuwar shahada a yakin uhudu sun ce an balligu anna qaumana ya eh, ku isar ma jama'an mu da muka baro a duniya anna laqina rabbana eh, farabiya anna mun sadu da ubangijin mu ya yarda da mu wa arbana kuma ya bamu ni'imar da ta kwantar da hankalin mu. a isar da wannan sako ga jama'an da muka baro a baya akwai bambanci tsakanin rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada da kuma rayuka na muminai kamar yadda muka karanta a wannan hadisi da ya gabata hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 1887 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arwahuhum fi jawfi tayrin khudar rayukan waɗanda suka yi shahada Allah yana saka su ne a cikin halitta ta tsuntsu wata halitta ta tsuntsu koriya wato Allah yake saka rayukan shahidai a jikin waɗannan tsuntsaye Ah, sannan suna shawagi a gidan aljanna amma wanda ya mutu ba ta hanyar shahada ba kuma ya mutu yana musulmi yana mumini akwai bambanci tsakanin ransa da kuma ran wanda ya shahada hadisin yana cikin littafin muwatta hadisi na 568 ah, wanda ibn al-qayyim al-jawziya ya magana akan sa in ka duba littafin sa ar-ruhu shafi na 117 annabi sallallahu alaihi wasallam yace nismatul mu'min rai na mai imani in mutum ya rasu musulmi idan musulmi ya rasu a kan gadonsa ba ta hanyar shahada ba Allah yana ɗaukar ransa ya ce yana mai sheshi ta'irun a siffa ta tsuntsu shi ma ya aluku fi shajaril jannati yana rike yana rataye da ɗan ice na aljanna hatta yurji'ahu Allahu fi jasadihi yawma yab'asuhu har dai Allah madaukake ya dawo da shi ga jikinsa a ranar da yake ta da shi wato a ranar hisabi idan mutum ya mutu Allah yana ɗaukar ransa ya saka a jikin wata halitta ta tsuntsu sannan akwai bishiyoyi na aljanna wannan tsuntsun zai ratai zai makale ma ɗan icen aljanna zai rika cin wannan dan ice ba zai rabu da wannan guri ba har sai ranar tashin kiyama ranar da Allah yake ɗauko ran nan ya mayar jiki jikinsa a tashi a filin hisabi ibnu kasir da yake bayani akan wannan hadisi a cikin tafsirin sa mujallal nabi shafi na 99 yace fahiya kal kawakib bin nisbati ila arwahil mu'minin akwai bambanci a tsakanin rayukan waɗanda suka yi shahada da kuma rayukan masu imani da suka mutu ba ta hanyar shahada ba yace bambancin kamar kai ne a yanzu ka ɗaga ido ka kalli taurari a sama haka bambancin yake tsakanin ran wanda ya mutuwa shahada da kuma wanda bai mutuwa shahada ba waɗancan da suka yi mutuwa shahada fa innaha tatsiru bi anfusiha Allah maɗaukaki ya saka rayukansu a cikin halittar tsuntsaye waɗannan tsuntsaye kuma suna shawagi suna tashi suna tafiya suna shawagi a gidan aljanna kamar da mazan Allah ya bada labari amma waɗanda suka mutu ba ta hanyar shahada ba ba sa samun ita wannan ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana bambanci tsakanin ran wanda ya mutuwa shahada da kuma wanda bai mutuwa shahada ba amma kuma duk da haka ya mutu yana da imani a cikin hadisin Anas bin Malik wanda yake sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2962 annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bir rajul min ahli aljanna za a kawo mutum daga cikin yan aljanna fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya masa tambaya yace masa ya ibn adam ya kai dan adam kaifa wajadta manzilaka ya ka samu masaukinka fa yaqulu sai yace ay rabb khayra manzilin na samu masaukin na mafi alherin yadda ya kamata a samu masauki na samu kyakkyawan masauki Allah zai yi ma ɗan aljanna tambaya a ranar kiyama fa ya sai ya ce masa sal wata manna. ka roƙi ka kuma ka yi buri ka yi gurin a baka wata ni'ima duk ni'imar da ka yi burin a baka zan baka fa ya sai ya ce ni buri na ɗaya ne ya ce wa ma as'aluka wa atamanni ya Allah kana nufin abin da zan roƙe ka in yi buri to buri na guda ne roƙo na da gare ka guda ne sannan buri na ɗaya ne as'aluka an taru da ni ila duniya roƙon da nake maka shine ka mai da ni duniya ni mutuwar da nayi ban yi ta shahada ba roƙo da nake maka ka mayar da ni duniya fa uku talafi sabilika ashara marratin a kashe ni a hanyar yaƙi domin addinin ka sau goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace lima ya min fadli shahada saboda abin da ya gani na falalan mutuwar shahada wannan yasa yake burin ina ma a ce an dawo da ransa nan duniyan ya samu damar mutuwar shahada don ya samu irin wancan daraja dan aljanna Allah yake eh, yake masa tambaya me kake so ka roki bukatar ka duk abin da ka roka zan baka sai ce ni roko na da kai ban samu damar mutuwar shahada ba ina son ka mai da ni duniya in tafi yaki a kashe ni ka sake mai da ni in tafi yaƙi a kashe ni sai an yi haka sau goma saboda kawai sha'awar ya samu makoma irin ta waɗanda suka yi mutuwar shahada Allah shi samu gani karanta mana aya ta gaba آه، آية تدري دهم سند بيار الله يجي فإذا نفخ بالصور وأد ولا نبلو أنهم سورة البقرة ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah ya ce wala nablu wanda kun bi shay'in min al-khawfi lalle za mu jarabta ku da wani dan abu kadan na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da naqasar dukiya wal anfusi da rayuka wa samarati da amfanin gona amfanin itatuwa wa bashir sabirin kai albishir ga masu hakuri الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كي البشر كما سهقولي الذين إذا أصابتهم مصيبة سنة وأن إن مصيبة تسامسوا قالوا سيسوشي إنا لله وإنا إليه راجعون masu faɗin wannan kalma kai albishir gare su ula'ika alaihim salawatun min rabbihim ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma hmm. wa ula'ika humul muhtadu ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan akwai salati da yawa wanda ubangijinsu yake musu mun yi bayanin cewa salatin Allah yabo ne wato Allah yana yabon wanda duk yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da musiba ta same shi wa rahma sannan kuma akwai wata rahama da Allah yake ba su wa ula'ika humul muhtaduna kuma waɗannan sune waɗanda aka shirya wato sune shiryayyu akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake sahihu sunan Tirmizi hadisin 814 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza mata waladul abdi idan dan bawa ya rasu dan musulmi ya rasu qala Allahu li mala’ikati a can saman bakwai Allah yana tambayan mala'ikun da suka amshi ran wannan yaron idan aka samu ɗan musulmi ya rasu to Allah yana tambaya ga mala'ikun da suka ɗauki ran wannan yaron Allah ya ce musu wala walada abdi kun tafi duniya kun amshi ran dan bawa na ko fa na na'am sai su ce haka ne ya ubangiji mun je duniya mun amshi ran dan bawanka Allah yana musu tambaya domin akwai abin da zai bayyana musu ba wai bai san abin da suka aikata ba ai da izininsa suka je suka amshi ran wannan yaro kun je kun amshi ran dan bawa na ko sai su ce haka ne ya Allah fa yaqulu sai ya ce qababtum samarata fuadihi kun je kun amshi moriyar zuciyar bawa na ko domin a duniya babu abin da mutum ya fi so irin ɗansa wato ɗa yana cikin manyan ni'imomi da mutum yake samu a wannan duniya Ah, don haka wata ni'ima ce babba ga mutum sai Allah ya tambaye su kun je kun amshi moriyar zuciyarsa ko ni'imar da yake so yana tunaninta a cikin zuciyarsa kun je kun amshe wannan ni'ima fa yaquluna sai mala'ikun su ce na'am haka ne ya ubangiji fa yaqulu sai Allah ya ce musu to ma za qala abdi lokacin da kuka amshi ran ɗansa shi bawan nawa me ce wace kalma ce ta fito bakin sa fa yaquluna sai su ce a lokacin da muka je muka amshi ran ɗansa ran yana fita sai hamidaka kalmar da ta hito sa ita ce godiya gare ka yace alhamdulillah a lokacin da muka amshi ran ɗansa kalmar farko ita ce godiya ya maka kalma ta biyu kuma sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yaqulu Allah sai Allah ya ce abin da ya faɗa kenan ko suka ce haka ne ya ce alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil jannati shi wannan bawan nawa ku je ku gina masa gida a aljanna wa sammuhu baitul hamdi kuma ku yi ma wannan gidan suna sunan gidan baitul hamdi gidan alhamdulillah gidan godiya ga Allah shi kun ga gidajen aljanna suna da sunaye wannan gidan da aka gina musamman Allah ya masa suna da kanshi a lokacin da Allah ya turo mala'ika ya amshi ran ɗanka ana maka mutuwa kalmar da ya kamata ta fito bakinka ta farko ita ce kai godiya ga Allah ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ai kai din kanka halittar Allah ne sannan kuma ka koma gare shi abinda Allah ya baka nashi ne kuma abinda Allah ya karba nashi ne Allah bai karbi wani abu naka ba da can baka da ɗan Allah ya baka daga baya amshi abinsa sai ka gode ma Allah da har ya taba baka wannan ni'imar akwai wanda bai taɓa samu ba ko akwai wanda a rayuwarsa ɗan bai ma taɓa samu ba ko bari ba a taɓa yi masa ba to kai Allah ya taimaka ya baka ɗan har ka mori wannan ɗa ka ji daɗi na wani lokaci sai ya amshi abin sa to ka gode masa wannan kyautan da ya maka na wannan lokacin don haka kalmar farko da ya kamata ta fito daga bakinka ita ce godiya ga Allah na biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dalilin haka sai Allah ya gina maka gida a cikin aljanna gidan da Allah yake cewa a masa suna baitul hamdi Allah ka samu ɗauki wannan karantarwa in ka duba as-sahiha silsilatul ahadith sahiha hadisi na hudu, hadisin Abu Salma yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce bakhin bakhin li khamsin manzon Allah ya ce madalla madalla ga abubuwa guda biyar ma afqalahunna fil mizan me yafi su nauyi a sikeli a ranar kiyama manzon Allah ya ce wanda ya samu halayya guda biyar wasu abubuwa guda biyar to babu abin da ya fi su nauyi a filin hisabi kasan za a gwada nauyin ayyukanmu a ranar tashin kiyama sai annabi ya ce na farko la ilaha illallah na biyu Allahu akbar manzon Allah ya ce na uku subhanallah na hudu alhamdulillah waɗannan kalmomi annabi ya ce babu abin da ya fi su nauyi a cikin mizani da za a gwada nauyin ayyukan bayi a ranar tashin kiyama don haka suna cikin nau'in zikiri al-mutlaq abinda ake cewa al-zikirul mutlaq shine wanda ba shi da kaidi ba a cewa ga yawan adadin la ilaha illallah da zaka furta a rayuwanka ba a cewa ga adadin Allahu Akbar da zaka yi ba a cewa ga adadin subhanallah da zaka yi ba a cewa ga adadin alhamdulillah da zaka yi kana iya mai da waɗannan nau'ukan zikiri kana yin su a koda yaushe don manzon Allah ya ce la yazalu lisanuka rataban min zikirillah kada ka yarda harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah don haka inda hali ala kulli halin ka rika furta waɗannan zikiri eh, don kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya fi su nauyi akan sikeli a ranar tashin kiyama guda hudu kenan la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah menene na biyar sai annabi ya ce alwaladu salihu dan kwarai yutawaffalil mu'min Allah ya amshe shi ga mumini fa yahtasibuhu yayi fatan Allah ya bashi rabo a kiyama shi ma yana cikin abubuwan da suka fi nauyi a kan sikeli a ranar tashin kiyama kana da dan kwarai sai ya rasu ka kuma jure mutuwar wannan yaro naka kai hakuri ka jure ka bar ma Allah al'amarinsa manzon Allah ya ce to nauyin sikeli nauyinsa a kan sikeli a filin hisabi yana da yawa yana cikin abubuwan da suka fi nauyi akwai riwayoyi da dama da suka yi mana bayanin falala da kuma lada da mutum yake samu a dalilin rasuwan ɗansa kamar misali hadisin sahihul bukhari hadisi na 2424 hadisin abu huraira yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1765 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yarda li abdihi almu'min idza zahaba bi safihi min Allah bai yarda ya ba da sakamako ga bawansa ba idan ya amshi masoyinsa daga cikin mutanen duniya fasabara da aka amshi ran masoyinka sai kai haƙuri saba. kuma kai fatan ka samu lada a wajen Allah to Allah bai yarda ya baka sakamako da wani abu ba bisa wabin dunar jannaci in banda gidan aljanna Allah in ya amshi ran wani masoyinka a nan duniya to bai yarda ya saka maka da wata sakayya ba face aljanna saboda musiba ce mai girma wannan ya shafi dukkan mutuwa da aka yi wa musulmi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zahaba bi safiyihi idan Allah ya amshi masoyinka idan Allah ya amshi masoyinka a duniya to bai yarda ya baka sakamakon wani abu ba face aljanna amma asali hadisin Anas bin Malik ya mana bayani yana cikin sahihu sunanin Nasa'i hadisi na 1766 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhala aljannata wanda yayi fatan ya samu ladan Allah a dalilin mutuwan yara uku da ya haifa shi da kansa ya haifi waɗannan yara sun fito daga tsatsonsa a ce ‘ya'yanka uku sun mutu suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka fa qalat imra'atun sai wata mata ta ce wasnaini yara biyu fa ya rasulullah annabi ya ce wasnaini har ma yara biyu ah, hadisin yana cikin littafin muwadda mujallal na farko shafin 236 hadisin abu huraira a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yazalul mu'min yusabu fi waladihi Allah ba zai gushe ba yana saukar da musiba ga mutum da tattare da 'ya'yansa wa hammatihi da masoyansa na kusa da shi 'yan uwansa ana nan ana nan sai ka ji dan wane ya rasu ba a daɗe ba kuma sai ka ji sa ya rasu ko babansa ya rasu ko kawunsa ya rasu ko matarsa ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai mumini ne shi bai rabuwa da wannan har ya mutu bai rabuwa da wannan gidan mumini ba a rasa mutuwa yau ɗansa ya mutu gobe kawunsa ya rasu haka nan za a yi ta masa annabi ya ce hatta yalqa Allah wa laysat lahu khati'atun sai ya sadu da Allah a kiyama babu sauran zunubi a jikinsa domin duk sa'ilin da aka yi masa mutuwa zai ce alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta masa zunubansa ya kuma gina masa gida a aljanna yawan musibar da take samun sa yawan darajar da yake samu kenan a ranar kiyama wannan sakayya ce ta kiyama amma nan duniya fa tun daga nan duniya akwai sakamakon da mutum yake samu matukar yayi hakuri akan musibar da ta same shi ah, mun sha jin hadisin da yake sahihu muslim hadisin ummu salama hadisi na 918 wanda tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum babu wani bawa wanda wata musiba za ta same shi a nan duniyan sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya hada da addu'a ya ce allahumma ajirni fi musibati ya allah ka bani ladan wannan musiba da ka sa min wa akhlif li khairan minha kuma ya allah ka canza min ni'imar nan da na rasa da ni'imar da ta fi ta illa ajarahu Allah fi musibatihi face Allah ya bashi lada akan wannan musibar da ya dora masa wa akhlafa lahu khairan minha kuma Allah zai canza masa zai bashi wata ni'imar da tafi wacce aka amsa annabi ya karantar da mu haka inji ummu salama tace ana nan ana nan a kwana a tashi sai mijina ya rasu falamma tuwfiya abu salama lokacin da mijina abu salama ya rasu qultu sai na faɗa kama amara ni rasulullah kamar yadda manzon Allah ya umarce ni kamar yadda annabi ya ce mu faɗi wannan kalma to sai ni ma na faɗa nan take fa akhlafa Allah li khairan minhu rasulullah sai gashi Allah ya canza min miji ya bani wanda ya fi na da aka waye gari na aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda ya faɗi wannan kalman baya ga sakamakon da zai samu a kiyama akwai kuma sakayya da za Allah zai bashi a nan duniya karanta mana aya ta gaba inna safa wal marwata inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم daga nan Allah madaukake kawo aya guda da take magana akan matsala ta hajji wanda gaba insha Allah za mu kawo cikakken bayani akan karantarwar musulunci da tare da ayyuka na aikin hajji Allah ya ce inna safa wal marwata lallai safa da marwa min sha'airillah wato suna cikin alamomin bautan Allah faman hajjal ta wanda ya samu damar ziyaran ɗakin ka'aba ya tafi aikin haji a wuyi ta mara ko ya samu damar umara fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima babu laifi gare shi don ya yi ɗawafi wato ya kewaye tsakanin safa da marwa wa man tatawwa khairan wanda ya tadawwi wato ya gabatar da wani aiki na alheri fa inna allaha shakirun alim lallai Allah mai godiya ne masani ne ah, wanda asalin wannan magana hadisi ya tabbata yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da sunan abu da abi dawud da kuma sunan nasa'i da sunan ibn maja hatta littafin muwadda wata rana akwai ɗanyar aisha ɗan asma'u ɗanyar aisha ana kiransa urwata bin zubair ɗan asma'u bintu abi bakarin allah shi kara musu yarda yake yake gaya ma aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ara aiki qaulillahi ta'ala shin kin ga inda Allah yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima ita wannan ayan fama ara ala ahadin junahan Allah ya tawafa bihima ni bana ganin akwai laifi dan mutum ya tafi aikin haji ko ya tafi umura bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba abin da yasa nace babu laifi don Allah ya ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi gare shi dan yayi dawafi tsakanin su wato wannan yana nuna cewa sa'ayi gudu da ake tsakanin safa da marwa wannan ba tilas bane baya cikin rukunin aikin haji فقالت عائشة سي عائشة تتشي بئس ما قلت يا ابن أخي da abin da ka faɗa ya kai كي دن uwata. saboda uwarsa ita ce asma'u yarta dukkan su ƴaƴan sayyidina abubakar ne Allah ya kara musu yarda ah, ta ce masa tir da abin da ka faɗa kai mummunan fassara inna halau kanat ma awwaltaha ai ko ta larabcin yadda ka fassara da a ce haka Allah yake nufi da ba za a ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima ba da za a ce ne fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima amma sai Allah ya ce an ya tsawafa bihima abin da ka fassara din nan ba shine gaskiyan abin ba ta ce walakin naha ma nazalat a dalilin da yasa wannan aya ta sauka annal ansara qabla an yuslimu musulman madina wato mutanen madina kafin su musulunta tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yuhilluna limanata ya allati kanu ya'budunaha sun kasance wato sukan yi aikin haji irin na jahiliya sukan tafi gujen wani gunki da ake kiransa almanat wa kanu wa kana man ahallalaha yataharraju an ya tufa bisa wal marwa a bisa al'adarsu wanda duk ya yi harami da nufin zai tafi ziyaran wannan gunkin to ba zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba to lokacin da suka musulunta sai suka tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sa'alu an zalika rasulullah fa qalu suka ce ya rasulullah inna kunna nataharraju an natufa bi safa wal marwa fil jahiliya a jahiliya lokacin kafin bayyanar musulunci idan muka yi harami za mu tafi ziyaran wancan gunki da ake kiransa almanat to ba ma yin tsawafi tsakanin safa da marwa shine sai Allah ya saukar da wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah dutsen safa da dutsen marwa suna cikin alamomi na bautan Allah uh, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wanda ya samu ziyaran ɗakin Ka'aba in ma ta dalilin aikin haji ko umara babu laifi don yayi dawafi tsakanin su wato don yayi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa kada ku damu da waccan al'ada ta ku ta jahiliya shine sai Aisha radiyallahu anha take ce ma Urwata bin Zubair Kad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawafa bihima ai annabi ya sunnanta mana ayi sa'ayi domin a lokacin da annabi yayi hajjin ban labari ya tabbata a cikin hadisai ingantattu cewa a lokacin da manzon Allah ya hajjin bankwana kwana yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa tunda har annabi yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa fala falaysa li ahadin an yada at-tawafa bihima babu wanda yake da hujja akan cewa ba zai yi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa ba Ah, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce is'au fa inna allaha kataba alaikum sa'aya ku yi sa'ayi domin ko Allah ya wajabta muku yin sa'ayi sai ta ce wallahi ma atamma ah, hajju imri'in hajjin wani mutum baya cika wala umratuhu ah, haka nan umara umararsa ba ta cika ma atamma Allahu hajja imri'in wala umratahu lam yatuf baina safa wal marwa matukar mutum bai yi sa'ayi ba to umararsa bata cika ba haka nan kuma aikin hajjin sa bai cika ba insha Allah nan gaba akwai bayani cikakke game da aikin hajji za mu dakata haka nan insha Allah da fatan Allah ya ba mu ladan karatun da muka yi kuma ya gafarta mana kuskure da yaku sannan za a yi hakuri ba za mu amsa tambayoyi ba insha Allah sai zuwa gobe eh, Allah madaukaki ya kai mu mutane suna ta magana cewa ana buƙatar kai addu'a Allah rama bismillah صل على محمد وعلى Ali محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله يساكا ومالا الهيري وانا كما شيني ƙarshen تفسير وانا رانا اتشين وانا mp3 wana Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili sifili shida sifili uku biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi